Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Wannan wata tattaunawa ce da aka yi ta musamman da tsohon shugaban anti-corruption na jihar Kano, wanda aka fi sani da barista muhi magaji Remin Gado, wanda ya samu tattaunawa da gidan rediyon Aminci da ke nan Independent Road a jihar Kano. yayin da suka samu zantawa da ɗan jaridan nan mai suna aliyu safiyan alhassan yanzu dai al'amarin da ake tattaunawa bai wuce batu kan nasarar da kotu ta furta a kan muhi magaji rimin gadon ba inda kotu ta ce an dakatar da shi a kan wannan hukuma ta anti-corruption ba bisa ka'ida ba don haka a dawo da muhi magajin domin ya ci gaba da rikon aikinsa hukuncin da ya ƙara tabbatar da cewa wato dai abin da majalisar jiha ta yi wato na karɓar wasu bayanai daga akaunta janar wato akan hukumar wannan ya tabbatar da yi wa doka karar tsaye ne kazalika ya ce ba su da wannan damar ba kuma su da wannan karfin a matakin wasu na 'yan majalisu domin dai doka ba ta ba su dama ba wannan hira dai an tattauna da ne ya faɗi yadda ya kalli hukuncin da kuma yadda dama ya yi tsammanin ganin wannan kunshin hukuncin idan ba ku manta ba 'yan kwanakin baya ne dai aka ta fafatawa da muhi magajin musamman da waɗanda ake zargi kan wani al'amura wanda dai muhin ko da daɗewa ba yi ba har riga aka yaga masa har bindiga aka ce ya fito da ita ya harbi tayan waɗanda suka je kama shi daga anti corruption ɗin inda ya yi kirarin bai san ko suwaye ba yana tunanin yanka ta'adda ne suka kama sa farmaki akwai maganganu dai masu tsayi da faɗi da muhin ya wanda dai kowa ya ga abin da yayi yadda basu tafi da muhin ba amma fare sun a gari kasa kuma da kyar ya sha a wancan lokacin to masu kallonmu da masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da kasancewa da wannan a fiji na aminci rediyo wanda ake kama kan mita 300.9 a zangon fm inda tun ɗazu mun bayyana muku cewar za mu kawo tattaunawa ta musamman da dakataccen shugaban hukumar karɓar korafi da cin hanci da rashawa ta jihar kano barista muhi magajiri mun gado sunana aliyu safiyan alhassan nake fatan za ku biyo mu a hankali domin ku je da wannan tattaunawa za ta kasance a kamar da aka sani a ƙarshen makon nan da ya gabata ne dai wata babbar kotu a nan jihar kano ta ba da wato ta yi hukuncin cewar a barista muhimmin gaji rimin gado ya koma kan ah, wato kujerarsa ta ita wacan kujera da na ambata tun a farko da kuma wasu batutuwa na siyasa a cikin wannan tattauna zani barista mu ne maka barka da wani lokaci to alai barka ka dai jama'a assalamu alaikum ah, to ah, mun waye gari da ganin hukunci da kotu ta yi mm. dangane da turka turka da ake yi tun bayan da aka dakatar da kai a waccan kujera ta eh, shugabancin hukumar yaƙi da eh, karɓar ƙorafi da yaƙi da cin da rashawa hmm. kai wa al'umma ƙarin haske ya hukuncin ya kasance to kamar yadda ka tambayar ne eh, wato kotun dai national industrial court hmm. kuma abuja ne duk cases da muka kai a kano ba wanda suka bari ya yi motsi ita kanta wannan shari'ar bayan da ba su yi yunkurin dawo da shi abin nan din ba muka dawo da shi eh, muka yi adawa da abin sosai muka ce an dawo da shi Kano da alƙalin da yake Kano yana son lafiyarsa yana son eh, mutuncinsa ba tsaro gare su ba su ma a cikin al'umma suke dole su ma suna da kasan ba amma Allah da hikimarsa da muka yi nasara aka yadda a dawo da shari'a Kano to sai shari'a ta yi tasiri kuma abinda kotu ta ce duk da na ga <laughs> kafin judgment din ya fita jiya na ga suna ta kokari su counter din narrative din amma ita ƙarya fure take ba ta yaya kuma ranar wanka ba a ɓanci me hukuncin ya nuna yawwa abinda hukuncin ya ce wanda na ga na da kofin zan baka ya nuna cewa na farko dai mu abinda muka nemi kotu ta yi shine ta kalli abubuwan da aka yi mana fara daga shi kansa dakatarwa hmm. muka ce kotu ta gaya mana dakatarwa nan baya bisa ka'ida kuma majalisar dokoki ta jihar kano ba ta da ikon za ta iya zuwa ta karbi complain daga hannun a to accountant general ta ce wai za ta duba akan yanda muke gudanar da aiki suna da oversight function obviously za su zo su ga abubuwan da aka yi amma ce za su gudanar da ayyuka misali za su duba yadda muke gudanar da ayyuka wannan part of executive function ne sai kuma interpretation da legislative za su eh, da judiciary za su yi hmm. to kafin sannan mun taba kai kara farkon abin mun kai kara kotun jihar Kano wannan kotun jihar Kano ita ce wadda suka hana aikin yayo har zuwa yanzu shekara ɗaya da kusan wata hudu ko wata biyar kes yana nan ba ko memorandum ɗaya da suka rubuta misali an kai karar amma eh, kuma ba a zama eh, ba a fara kuma wato saboda haka wannan da aka yi processing wannan kes sai muka tafi to da wannan suka yi to gaskiya sai suke cewa ai muna da kes irin wannan sau da aka akwai da muka amma kotu da ta duba abubuwan da aka yi mana zai gaya wuce gona da iri sai suka saurare mu suka ce to wannan prayer din sun sallame ta amma abin da suke magana shine na farko ba za su shiga maganar hurumin ba za su shiga hurumin gwamnati na da dakatar da ni ba na biyu kuma ba za su declare din suspension din as illegal amma suka ce su kuma a fahimtar su ni ne halartaccen shugaban wannan hukuma sannan suka umarci gwamnati ta biya ni kuɗi tun daga farkon suspension dina har zuwa yanzu su biya ni albashi na kotun ta yi lissafi naira miliyan biyar da sannan sai suka ce kuma a ci gaba da biya na albashi har a dawo domin ita kotun tana da masaniya ko kuma ta yarda cewa bai kamata a ce an kawo wannan gabar mutum yana da kanta cewa kuma sai suka ce kuma wannan takardar da aka bayar wadda su a ganin su tunda su a tunanin su ai sun gama kurata kawai mm. wannan takardar da aka bayar za ka ga suka ce ba za ta taba zama ta zama sufficient cewa ta kurin daga aikin ba sannan kuma ba ta zama cewar ta ta cire ni da a matsayin ta raba ni da wannan hukuma ba ta raba ni da wannan hukuma ba so wannan nasarar da muka samu shine duk karyace karyacen su ya rubuce duk karyace karyacen su mu cewa za mu kaza mun bincike kaza za mu kaza za mu kaza na farko dama kamar yadda doka ta zaza public officers protection law ta tanaji cewar idan mutum ya aiki kana da korafi a kansa wata uku ke da shi zaka kai shi kara hmm. yau ni baya aiki a kaina wannan dokar saboda a'a an matsu sai an nemo laifi because if you want to hang a dog hmm. you give it a bad name kuma dama dalilin da yasa aka fitar da ni wani dalili ne na irin aikin da muke to kuma irin wannan aikin in ba so kai ka samu kashin kaji ka dora mutum ba kun ka fitar da shi akwai abubuwa dama da suke tasowa mm, to wannan dalilin to amma kafin ka dora uh, wani zai mamaki cewar wannan hukunci da aka yi mm. uh, gabanin uh, wato ya je ga al'umma an ji ana magana cewar kotun ba haka ta ce a mai da kai ita wacce kujera ba mm. ya kake kallon wannan magana da aka dinga yadawa cewar ba haka hukuncin yake ba kamar yadda kai kake faɗa. A ne faɗa ba. 'Yan jarida ne suka kalli hukuncin suka yi rubutu. ko ba gane ba sun yi rubutu kuma abin da ya faru a hukunci sannan ita ma kotu ba ta ce a mai da ba ita kotu ta ta yi ba ta mai da mutumin da yake ciki ba wani misali kotu tana kallon ka a matsayin har yanzu haka ta faɗa gaban ita wacce haka ta faɗa haka kotun ta ce sau su kotu ce in ta mai da mutum da kora ta aka ce su mai da ni su kotu ba su ce sun mai da ni abin da abin da abin da disciplinary procedure ce kawai za a duba kuma zai iya yiwuwa an yi laifin da suke cewa an yi zai iya ba a yi laifin saboda su a bayan kotu a ishi din kotu a abin din kotu kawai sun yarda cewa eh gwamnati sannan a cikin hukuncin kotun fa sun faɗa cewa shi kansa wanda yake kan ya ce bai kira kansa acting chairman aka yi gaya kotu kuma kotu ta take judicial notice na wannan abu kuma baya din kansa shi dai yana nan yana yin aiki irin nawa domin kada gurin ya tsaya kuma haka kotun ta ɗauka so saboda haka magana kake yi ta wato wato wato ba wanda ya ce mai jamhuri abinda ko ta ce muyi ne substantive chair wannan ko ba wanda sai kare ta sai dai ta kwafi to uh, wani zai mamaki sai kuma yan sanda hmm. da aka ce ba su da hurumi akan abubuwan a zan an tuwo min yan sanda an yi waye an yi waye aka ce abinda yan sanda suka yi min na kame daga Abuja zuwa Kano ba justification babu justification sannan kuma legal justification sannan suka ce kuma impunity ne kamar irin jiji da kai ne mm. sannan kotun ta ce kar su kara shiga harka ta kwata-kwata wadda ta bai wannan harka aiki so nan shine to uh, wani zai mamaki uh, tun da farko an san ka makusanci ne ga gwamna uh, dr abdullahi umar ganduje ya baka wannan kujera da kuma duk wani karfi na gudanar da aikinka ba sani ba abu an ga yadda ka dinga daukar matakai tun daga kan abin da ya shafi harkar masarauta akan harkar da ya shafi masu gidajen mai da makamantansu dai ba tare da gwamna yana sa maka baki akan waɗannan ayyuka ba menene ya faru daga baya kuma wato gayyata watsi tsakanin ku da shi to gaskiya ba haka bane <laughs> kasan an ce dauɗa gora a ciki ake ta. Mm. ko a wannan lokacin yana da challenges amma challenges din ban bari sun yi power din abin da zan iya yi ba bari sun yi galaba akan ka ba yawa hmm. dan siyasa zai fito da mutane bond of maganganu amma Allah ta lahir kashi 90 bisa ɗari na maganganun da ƙarya ne kai eh, aliyu ka tambayi kanka ya za a yi a ce in dai wannan ƙanshin ɗan goma na gaskiya ne amma a ce lokaci ɗaya saboda accountant an ki karɓa akawuntin to mu ɗauka ma a on normal circumstances sai aka kawo ma'aikaci sai na ce ba zan yi aiki da shi me za a ce dole sai yi amma ba doka ce take sa a kawo maka ma'aikaci ba musamman alhaji cip irin wannan guri ina tunanin ai ya kamata a ce akwai mai kula da harkokin da suka shi aliyu saurare ni shugaban gurin shine chief executive officer kuma shine chief accounting officer a haka dokar gurin take a yi wani doka yanzu ba nema na suka ce suna yi ba me yasa suke tambaya ta me yasa ba zai suna bai accounting nan nan lokacin ba ka gane mm. kai ne chief executive officer kai ne chief accounting officer to kai zaka zaɓi wanda zaka aiki shi kai kuma zaka yi discipline din wanda zaka aiki shi duk mai hankali wanda ya shiga wata ya zan wannan shirme kawai neman wani spoke screen ne mm. ordinarily an kawo mun ma'aikata ba wai wannan ba ordinarily an kawo ma'aikata da halitta ma na ce aiki shi right to ya to yanzu ya ce kunya ba sai da shi dan dole kalmar ka ja layi abinda na fito maka da shi a nan kake so ka kauce shine dama can akwai matsalar wallahi duk wani aiki da muka yi babu wanda ba ya kira shi duka duk wani aiki da muke gani wanda kake ganin cewa an yi aiki sai dai in gari ya dauka sun jijji labari sun jijji labari to sai ga an canja narrative din kuma sai ga an koma an zo ana yabo amma duk ran da muka fara aiki za a je a neme su kuma za su kira za su kira waya in tsaya da kafata mukami ne ku karɓi kayan ku duk ran da kuka dama ku karɓi kayan ku akan haka nake saboda haka sannan sai wannan da ka tsallako da kake cewa dama an ban dama mutane suna da dare kansu to shi yanzu wannan ana ji dama aka kenan ya fito ya faɗa ce an hana ji dama ko waɗanda suka zo daga bayana damar aka hana su alhaji kwanya ci kanan kwanya ci menene tun da na na karkar dokar anti corruption sai ne masa reform aka gyara ta yawwa ban gyara dokar ba me tace me dan da na rubuta yaran doka fala fala fala ni fala fala fala fala fala eh. Eh, yana yana yana AG sai ce yanzu mu gyara maka doka yanzu ma kana tashi mu gyara maka doka ba mu san kowa za kora a Kano to tun da yanzu muna under rule of law rule by the law kenan doka ce take hukunci ba wai wani mutum ya zauna gingirin shine shine ba a yin wannan malaka'un yanzu mm-hmm. to irin wannan na fahimta ilimi ne ya aiki sai na dauko dokar sai na ba ta kimar ta sai muka ga cewa to muna buƙatar operation department muna buƙatar legal duk babu su kafin su wannan mutumin da ya zo yanzu ya za a zo a ce a ce a ce a ce eh, eh, a ce guri babu dpm ni ne na dawo da dpm kawai ban bashi ansa ba ni ne creating dpm da dax ke da shi ni ne na mai da dax because dokar ce ta yi secretary da advisor kuma sanda na zo babu secretary da advisor ni ne na mai da gurin ya zama secretary legal advisor yadda dokar ta faɗa akwai shi kuma tun da dokar ta ce shine chief administrative officer to ba za ka kawo kuma director ba admin and general services zai zama karkashin wa sai na ce to shikenan mu samu director personnel management muka yi magana da head of service aka muka reforming din gida sai kuma muka yi magana da police police suka kawo embedded unit din su muka yi police station a gurin da muka yi waye da komai da duk case da station dari da komai in ka ji za ga hoton tunda kan inspector general police da hanwa akwai shi a gurin mun yi kokari mu janye abun da duk wani abu da zai kawo kwantar su muka yi a kan sarfe ya gobe ya ma kasa rike ta amma da zuba irin zakin da bai ba ana yin aiki ba bisa ka'ida ba to shi ya zo ya ka'idar mu to so da mm. ni ne na ɗauko dokar na amfani da dokar kuma shi ne ta bada result din da aka mm. to amma misali wani zai ce a wace lokaci da aka ce za a kawo maka shi a accountant din ki karba ana ganin cewar ko zarge-zarge ne misali a wannan gurin naku wanda ya danganci na kuɗi shi yasa ka ki yarda a kawo maka da wanda zai dinga kula da uh, harkar da ya shafi kuɗi a wannan gurin ya gaskiyar lamarin yake sai a lokacin na bada ansa nace da nuje yake ta yawo da yau shehu ma'azacin deputy gwamna, har ya zo ke masa account general <laughs> zarge zargen kuɗi ne a tsakanin su shi account general din na san shi ne masa accountant na deputy governor na san shi ne masa accountant a Gambin House na san shi kuma an ba shi accountant general dama dan kai aiki da mutum shikenan kawai shikenan sai a ce zarge zargen kuɗi shikenan duk wanda ke ma'amala. to ina kuɗin ma suke waye ba da kuɗin nawa ake ba anti-corruption da nawa ne nawa ne nawa ne nawa ne wurin cost center mm, amma suna cewa akwai irin kuɗaɗe da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen waje da suke kawowa banda suka shafi na yaƙi da cin hanci da rashawa da makamantansu ba a sanin yaya waɗannan kuɗin ake sarrafi da su <laughs> to sai su faɗa masu gabawa. yanzu su ƙasashe ƙungiyoyi masu zaman kansu suna su ɗauko kuɗi su ba kawai ka saka aljihu ba sa ba gwamnati ba sa ba gwamnati kuɗi zina ba da taimako ne in kayan tallafi in kayan ba sa yi yanzu ba sun zo sun duba ba shi accountant ɗin shekara sana shi yake ɗaukar takardu a hilux a je a kai musu a gida goma su je su yi to tun da zargi ne a zo a duba mana ko barka ji wani abu ya za ka kama accountant wanda shi accountant ɗin subordinate staff ɗin yana ka ce waje ya zo ya bincike ka turo auditor mana ni na fara auditing ɗin account ɗin anti-corruption ba a yi auditing din ni na fara yi da suke magana audit an ko auditor an ko ni ne auditing ba a auditing din account so aliyu komai za su iya faɗi <coughs> zarge-zarge za su iya faɗi amma shi wato an ce ciki da gaskiya ba ta huda shi in ka ɗauko duka abubuwan nan kai son to in rashin gaskiya ne ma yanzu kamata ya akanta ba wai a tafi ana shirme ana cewa misali yanzu wato kotu ta wanke ka da duk wancan zarge-zarge da ai dama zarge zargi ba police suka kaiwa ba ba police suka kaiwa ba to police sun kai ni kotu akan wani zargin rashin gaskiya da police suka kai ni kotu akan magana na gaya majalisa ƙarya ne shi ma kuma na yi dariya cewa aka yi lauya na ya rubuta wa majalisa ya ce ni mahuyi ba na nan na abuja national hospital amma shi lauyan cewa ya brief din shi bai ce mahuyi ya gaya min ba brief din kuma document da muka bashi sai suka ce a jiya tajin da forgery da doctor ya zo ya own din document ya kuma yadda shi ne dr bayo ya kuma yadda shi ya signing sai suka ce to dole a camu wani abin da za a caje da shi shine aka je aka yi gara akan wai na faɗa ƙarya da hmm. hannun lauya na da haka lokacin da suka zo suka yi wannan zarge-zargen ni na kai su kotu shine yake cewa an bashi oda ni na kai su kotu na ce ku zo ku kare kanku wannan abin da kuka faɗa ƙarya yanzu ban tambaye ka na kawo misalin wata yar fulani ƙara ta kawo ko ba ita ka yau mutane nawa za su kawo ƙara ta zo da ƙara ana bin ta kuɗi 1.3 ne amma bata bar anti corruption ba sai da 1.5 million naira akwai shi a bidiyo ka duba movie reporters suna ganin shi ko kobanta babu ba kuma ta bane amma da na ga matan nan ba za ta yi abin nan ba ne initiating din nemo na karɓo mata kuɗi daga gwamnati shine ombudsman ni na tabbatar a shugabancin gidan nan zan rantsi maka da Allah da Muhammadu Rasulullahi kafin ni da bayan ni babu mutumin da zai zo a wannan gurin ba a iya cire naira goma ba za a ba matan nan kuma na yi na ce in kika ba wani kwabo na samu labari tana cin cin to wannan mutumin za ka yi tunanin cewa wai ni mawuyi za a zo a karɓar wasu haƙƙin sun ci hmm. bayan wannan bari ka ji waɗanda yake maganar shi ya yi kes ɗin da kansa in 2016 an ce equity at the vigilant not the indolent kuma he who comes to equity must come with clear hand ka yi shiru da bakinka sai da aka shekara shida sai bayan mutum ya bar office ya yi rashin gaskiya a tunaninka to shi kenan sai da aka bar office sannan ka zo ka ce wai ya taɓa wa wasu marayu kuɗi ko mutanen da kai ka kawo musu ba san su ba ban taɓa zuwa gurin nan ba ban je gurin ba ban je ban je abin nan ba ali wannan gaba tana da kyau gidan ban je gurin ba a ruwan sai din ba da ni aka je shine direct shi ya je gani shi ya min recommendation da abin da aka yi kawai ni jan layi ne na bada approval ka ba da recommendation gurin nan an ce gurare ne guda biyu akwai na gwamnati akwai na na kasu yan land da suka zo cewa suka nan su ba su da guri a hmm. ni shi kuma ya insist suna da guri nace je balon ya zo balon ya ce gurin su je ka dubu ɗari takwas nace hakimi je ka biya su dubu ɗari takwas da bai biya su dubu ɗari takwas ya caji ya kawo na bada approval aka je aka caji hakimi dawo nace ku zo ku biya sai ku biya kuɗin gwamnatin har yanzu record din yana police station a CID aka zo aka na ce aiwa gwamnati forfeiting din 5 million naira aka su kuma na ce daga 2008 a basu naira miliyan uku ya ba da recommendation a kai shari'a court a musu abin aka kawo kudin nan a draft aka saka aka kawo kudin nan a bank draft aka saka to so da haka eh, eh, wai a wannan bank draft din da aka saka account din gwamnati shine mu huye laifi me yasa ya saka account din gwamnati ban taba ganin wato dakikanci da ne irin wannan ba kaka wannan gurin mm. in na ce maka dakikanci ina nufin dakikanci alhaji ko su police zaka duwa ai kunya sun akwai aiki da nayi ita hukuma ce ta yi akwai aiki da nayi ni nayi to in wani abu nayi wanda yake inda zuwa na dauki kudin su na saka aljihu amma duk wani abu da na aiwatar a wannan gurin hukuma ce ta yi mm. shine abin da ya kamata a ce ka gani to in ka ɗauko sai ya ɗauko wannan da aka je gurin ba su da hujja mutanen na rantsi ma da Allah har gindin mura suka biyo suka bana suna bana hakuri to eh, eh, eh, honorable muhimma gajiri mun gado wannan gaba bayan waɗannan abubuwa sun faru sai aka ga ka fice ma daga jam'iyyar APC tunda a baya ka ka fito da niyyar fitowa zaka dama ba APC nake eh to ka ai ka fito da niyyar zaka fito takarar gwamna hmm. sai ka tsallaka jam'iyyar PDP daga PDP kuma ka kara ficewa daga cikin ta ka koma jam'iyyar uh, NNPP hmm. wanda ana aka baka mukami na abin da ya shafi harkar tsaro na takarar uh, honorable ko kuma injiniya Abu Kabir Yusuf me yasa uh, ka ɗauki wannan mataki ka fice daga wancan tafiya kuma wasu suna ganin cewar ka rasa gurbin zama ne a siyasance shi yasa ka yi nan ka yi nan ka yi nan to ba yi kai ne nan ne nan ko duk yan siyasa da zai Kano ko Najeriya waye bai nan ne ba ko yan takara in ma mutum bai nan ba to ya canza sheka ba da ko bola tunubi yake shi ne ake ganin bai taba daga AD zuwa ACN daga ACN zuwa APC ka gana abin da ke nufi mm. ai dynamic ne ba da ko a tiku Abubakar yanzu da yake shugabanci da yake takarar shugaban kasa PDP ba ce bai ba ya yi acn nan hmm. ya zo ya yi ya zo ya yi apc ya yi dawa pdp ya koma ya fita daga pdp ya koma dawa pdp ka gane to mu ɗauko yan kanan wani bayan shekaru wace jami'in ce ba ka gane abin da ke nufi so shi sa nake so in gaya maka wato ni na yadda ni matashin ɗan siyasa ne na yadda ina da magoya baya na yadda magana ta tana tasiri to duk abin da aka faɗa ba baya damuwa amma ka kalle ni ba zaramin ɗan siyasa amma ni ɗan siyasa ne wanda ba a so kamar ya ba a so yawwa akwai vested interest me ba san me ba su vested interest a kamar kana da wani ba ni ba akwai eh, mutane da ake kira vested interest akwai mutane da suke da wata bukata ta musamman wato su bukatar su shine a ci gaba da da bautar da al'umma su kuma ba sa bukatar mutane irin mu yi magaji duk mutumin da zai je ya daga hannu ya ce abu kaza da muke ba dai bane za ka rufe kofa da mutum ya ce ban yadda ai kaza ba to wannan mutumin ya saba da product ai an fi so good table manners shine in in kana ci if you are eating don't talk so good table ma da ka zauna a table ka ishu ni kuma za a shiga da ni ana ci in ce ban yadda ba ba za a ce wannan na, talaka ne wannan na kaza kaza shi ne kawai na ka zo ka dauka in ka dauka a ANPP ko ta aka daga party din a na dawo ACN ACN ma ja tai da APC daga nan kuma sai na zo APC APC APC in ba rubuta ko ta aka tunda me rage an suspended ɗinka an zo gida ana ci maka mutunci an gaya min jam'iyyar da take da hankali in dai na san kana da amfani a ta za ta maka wannan abu kuma yanzu wai suke tunanin an dawo gurin su na kuma a PDP ma bi na aka yi aka prospecting ne. ta ya aka bi ka PDP a wannan kuma dogon turanci ne program ɗinka ba zai abu amma bi na aka yi prospecting akwai mutanen da ai na faɗa PDP bi ta bayan lokaci hmm. akwai PDP NPP eh, eh, hmm. akwai PDP APC ko kuma PDP gangadujiya da PDP gwagwasiya wannan make no mistake ko ka yadda ko baka yadda ba tsarin kira to ni ai na ma kwatanta wa kaina na yadda ni a mai man of probity a mai of prudence and integrity domin da in je ina wannan ai gano ne daga baya na ce na dauka da gaske ne akwai waɗanda suke aiki kuma har ma daga baya a gwamnati tun da ni ana cikin gwamnati ai na san cewa akwai waɗanda suke zuwa sun ma zo guri na da Allah kai magana mu ne muke mu'amala da gwamnati kaza kaza kaza dan ai mana kaza a lokacin sun zo to na san suna aikin amma na dauka yanzu tun da sabo a baka zuba za su tuba amma daga bayan na gane cewa ba tuba bane tuba muzuru ne kuma suna wancan tsarin kuma ana zuwa a gaya musu ga abin da za su sai naga ai da kamar gudu ne baka tsira ba so shi yasa ga cewa gaba ɗaya na ji janye ai bidibi ta ban takar sanata na ce zan ba ka gani ta ce ba ba takara ce maka fito mun dauka daga siyaki ba wai takara kan guru ko mushirin ba ni abin da nake so mu zo mu hada kai mu kawo ga kai yanzu a NNPP konkwasiya duk wancan rashin kuma da aka ga cewar a baya kai wa yan konkwasiya hmm. daga baya yanzu gashi ka shigo cikin ta kuma har an dauki mukami na musamman an baka a wannan tsari hmm. me zaka ce dangane da su ne wa gashin kuma a konkwasiya an zaga in baka da ita sai in baka ansa ya in tambaya ne kuma na san kana da amsa to to to yawanci perception ne yawanci perception ne performance ina a gwamnatin Ganduje ya taimaka wa gwamnatin ta samu rate dan kunkusiya ba zai ji daɗi ba in mun yi kes din kayan rufi dan kunkusiya zai so a ce gwamnatin ta ce ta wannan mun kes din gidan mai dan kunkusiya zai so muna yi wa mutane adalci shiga rediyo suna kuka suna fadi. dan kunkusiya zai so amma an kada ko ratio din mutanen da na yi aiki a kansu mutanen Gandujiya sun kai kaman kashi saba'in bisa ɗari akan waɗanda suke tunanin su 'yan kwankwasu ne kuma mu fara lissafi za mu iya fara lissafi hmm. ka gane idan ka ce ma na binciki mai martaba tsohon sarki su to ai wannan sarkin ma na bincike shi wannan takardar ma wannan zuwa ya gama riga akan kesin sarki na yanzu me fara wannan lokaci a a ai kowa sani kesin gandun sarki sharaɗa gandun sarki na na na, na, na dorai hmm. kowa sani a lokacin ne muka kira waɗannan mutanen da suke magana cewa wai an karbi kuma dala dubu ɗari hudu da goma suka karba da cin hanci suka je suka ba wasu manya kuma su ma suka ɗebi nasu kuma yanzu aka kira su don ba kunya ba tsoron Allah ake son wai a da musu wannan kuɗin kuma ni na gwada musu cewa na san me nake su a tunanin su mu ya da wannan kuɗin i know what i'm doing shi yasa ce musu ga inda kuɗin ku suke shi da ma transparency da accountability shine transparency kai abu a bude? accountability a tambaye ka kai bayani shine ba kawai alaji in ka iya ka huta sau da haka ni wani wani dan gwangwasi a gaban gashin kwawa akwai dai waɗanda suka ara suka yaba hmm. amma bari in baka wani misali wanda za ka gane cewa ban da faɗa da yan gwangwasi a kwawa wani lokaci duk adawar da gwamna da yawan gwamna kuma dan takarar shugaban kasa ne yanzu dr rabi musa gwangwasi ya yi yake yi da wannan gwamnatin da program da yake ka taɓa jin so ɗaya taɓa ambata sunan mu cewa akan wani yayi ba daidai ba a rediyo ko a ina ko a jarida ko a ina in ya taɓa ambata sunan mu so daya tak ka fito min da shi to mu ajin wannan da aka cire ni da aka cire ni da aka cire ni da da aka cire ni daga ba aje wannan da aka cire ni daga anti corruption duk Kano a yan siyasa waye magana mutum ɗaya ne kuma da Aminu Abdullahi shi ya fito ya ce yaron kun bashi kwari kun neme kaza kaza shi ya fito ya faɗi yadda abubuwa suke tsari ina so fito maka abin karara hmm. shi wannan aikin dama birgima hankaka ne in mutum ya ga farinka zai ga bakinka shi da dan dutsen shi yake yaban mu amma daga baya shi ya dawo yanzu kuma yake so lalle sai an murkushe ni to wannan shi nuna cewa na aikin da ya dace in kai wannan aikin baka tafi tafin din tokotsin mutane ba to baka yi shi ba sannan ka gane mm. in yanzu misali in kwankwasiyar su kadai suke iya fitowa ba su ada su suke iya fitowa da akai abin da ba daidai ba a kaina suka yi magana mun yi musu ya kamata su fito su jubilate to amma suna ganin cewa kamar daga dalilan da yasa wannan abu ya faru a kanka shine kunnan kashi da kake yi misali ba a faɗa maka magana wadda ya kamata a ce ka bi sai ka ka bijire ka ce ba za ka bi ba kunnan kashi eh, kamar yadda kamar yadda suke faɗa ba akan gaskiya za za su fito su gaya maka akan menene ne kunnan kashi hmm. ni kuma sai in gaya maka dalilin da yasa ne kunnan kashi amma ka tambayi mutane akwai wata ma'aikaciyar da ta gaya min lokacin da aka tuwo anti corruption aka dinga tuwo musu gwamnati sai ya yi muku kaza bai da mutunci ba ya da saurari kanta sun suke cewa ciyaman mutum bai matso da kai ba mai matso kusa da kai ba zai maka mummunan zato kafin ka zo duk an kaɗa mana ciki amma a ciyaman ɗin a ciyawomin da muka yi wallahi you are the most easy boy you are the most easy boy karamin ma'aikaci ne zai bani shahara lazin ɗauka amma ni matsala ta shine ba na son abu wanda ya jibinci haƙƙi kuma haƙƙi na mara ƙarfi wani ƙato daga nesa ya zauna ya buga min waya ko ya ce a kira ni ya ce kaza nake so a yi ba zan ba wasu lauran suna ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rage to Allah ya bani wannan ni kuma na san Allah zai tambaye ni kuma hadisi ya kara gaya mana mara aminkum min karin fadiyar garu ne fa illa mai sadifa bi zani fa illa mai sadifa bi qalbihi wa zalika al-arab al-ima shi yasa da Allah ya bani wannan tool din sai ne amfani da shi ya ce duk inda yake min kaikai na so sa shi tabbas ina da kunnan gashi in ka zo ka ce kaza za a yi zan ce ba za a yi ba hmm. wannan na da wannan amma akan abin da ya jibinci gaskiya abin da ya jibinci abin da yake na ba daidai ba to ni an ce faɗa da gaskiya tsoro ne ni matsoro to kafin mu je ga sakonnin masu kallon a daidai wannan lokaci eh, yanzu dai ta tabbata har yanzu kai ne shugaban hukumar anti-corruption according to the court kwarai kuwa shine tsarin doka hajji ba haggata in fact ina ma zaune za a ringa yawan alat Mm. Mm. to akwai muhammad hibzullahi yake cewa ina muku fata alkhairi tambaya ta gare shi shin yana da sha'awar tsayawa takara a nan gaba daga muhammad hafizu alhaji lawa wallahi muka samu mutanen da za su yi abin da ya kamata abin da ya fi damu na yanzu shi na son koma noma mm. na da sha'awar yin noma amma in muka samu shugabanni wanda za su yi mana adalci yau me nake so ai nauyi ne yanzu da kawo hadisi kullu kuma yau kullu kuma sabon don arewa sannan Allah ya gaya mana cikin Qur'ani in zaka yi hukunci tsakanin mutane kai hukunci da adalci hadisul qudsi Allah ya ce eh, eh, eh, inni haramtu zulman ala nafsi wa baina bainakum haramun fala tazalimu Allah ya wannan wani hadisi yake cewa ittaqi gida awtul mazlum ko wa inna hatu min al-gumam qala Allah Allah wa ta'ala an suran naka walau ba'dahi ka ji tsoron to wai kai tunanin shugabanci wai dadi ne ba dadi bane alaji hmm. shugabanci nauyi ne to ni kuma ba wai ya dame amma idan babu waɗanda za su yi to muna da zamu iya shigo mu to akwai Amin Muhammad Musa yake cewa barkanku da warhaka tambaya ta shine wai yaya maganar kuɗin malamai da aka yanke na alibaba wanda an tabbatar da hakan ta faru amma ba mu ji an yi komai akai ba har ka bar kujerar ƙarin bayani nake bukata to gaskiya inda zai adalci hmm. ina san yanzu ba wanda zai kira alibaba a wannan anti-corruption a yanzu a yanzu haka ba wanda ya isa ya kira shi wallahi da ba alwa wa SSA ba sa ya kira hmm. SSA ba sa kira shine kunnan kashin nawa aiki da kake magana yanzu senior special assistant ka je ka kai karasa kuma ka tambayi duk wanda suka kai karar jami'in gwamnati yanzu an kira mutum daya ko local government chairman a wannan lokacin mun karba kuɗin su mun mayar musu ba kuma albawa ba ka je ka tambayi duk wanda suka zo na kesa ya fi dubu talatin wallahi al'azimu duk wanda ya dawo da kuɗi wallahi ba na tuzarta shi Mm. ai shi Allah shi ne ai eh, eh, wata aya take gaya mana da abu lamu ne ko alladina eh, wannan a ƙarshen dai aya take cewa wal kazimin da wal hafina al nas go mm. to ai Allah yana son masu afuwa ya zama da cewa ka yadda cewar za ka iya afuwa za ka iya wa al'umma afuwa na ce maka mace fa ta zo ofis na ta zage ni ta ɗauki hotona da waya tana yin maganganu har 'yan sanda ta zo in babu da 'yan sanda mata a lokacin za ta zo genesis da na kawo 'yan sanda mata a gidan aka je aka zo 'yan sanda amma wallahi ban bari an taba ta ba kuma da aka yi ta kotu suka yi mata tara wallahi kun da biya tara shi da ma karfi shine ka tabbata kana da karfin da zaka iya danna mutum da karfin tsaya to sai ka hakuri shine hakuri to akwai usman yunusa dan goro yake cewa sala eh, me yasa mu yi magaji ya koma bayan kwankwaso shin hakan yana nuna zai taimaka kwankwaso da wasu muhimman bayanai akan wannan gwamnatin to ya kwankwaso baya bukatar muhimman bayanai ila duk muhimman bayanan da sani kwankwaso ya sani shi ma da hanyoyin su kakkamanta ministan minista ne na defense sannan shi kansa abban yana da hanyoyin bayanan sa ya je kibiyar jiya na ji ya gaya masu kirantar su to kila wanda suke ganin cewa abubuwan da suke a duhu ne su kaga abu yake hmm. amma ba magana mai amma mu yi zai amfani da kwakwalwarsa irin wanda yake saba yi wa al'umman Kano aiki a tabbatar da cewar duk wani mutumi da ya haɗi kayan mutane to an masa jaddu hmm. dama shi daɗin aikin gwamnati shine zagaye ku ta wani labari a can baya hmm. yake cewa da ni akwai yaron da suke zama da shi ake yin mitin abin da ke faruwa shine kamar irin wannan assumption din kaga wannan director na ai da shi aka da shi ake da shi a cikin hukumar yana kam dinka a eh, baya a cikin hukumar ki saboda haka yanzu da aka kawo shi an kawo shi ne ana ganin ai shi shine san sirri ba zai fito da laifi to shi sai ki ta kama kame kamo ne kamo ne kamo ne to shi ma wancan haka aka to daga akwai gurin gudan da aka yi zabe da su da aka yi waye da aka zo sai aka mayar da su to shi yaron bai ma dauka mayar da su ya dauka kawai shi shi jagora ya dauka ya saka aljihunsa ana zuwa sai gashi a cikin transition committee kudaden ya fara tambaya ka gane abin da ke to saboda haka eh, saboda haka ita gwamnati dama jiya wani abin da zaka wannan kawo wannan misali ai Allah ne ya faɗa wa tilkal ayyamu ne dawul habibin nas to ita ita da da ku jiya su Allah yake yanzu su suke yi su suke damawa su suke yi bayan da zamu da su kuma ba yanda zamu iya yi tunda mun ba su amanar amma magana ce ake ta 29 ne da izinin Allah hmm. duk wanda yake bin bibiyar siyasa ya san cewa wannan mutanen kiyama su tare wallahi misali kana ganin cewar gwamnatin da ta baka wannan mukami Eh, yanzu kana jam'iyya ta zo ƙarshe gwamnatin ta bani wannan mukami wannan mukami ai ko ai kundin tsarin mulki ne ma ya tanada abin da ya rage yanzu mandatin su wa suke bada mandatin al'umma hmm. kuma al'umma ni na sani ina cikin gwamnatin tun a 2019 mutane sun mana hisabi sun mana hukunci kuma da aka dawo ba a canza ba ba a canza ba tun a 2019 al'umma da suka zo Kano kusan yan ruba ke ganin kamar zai samu problem ya kuri malamai ya waya kilin kiliya Eh, badaru a jigawa amma mu fa da dutse dutse a zage <laughs> ka tsallake so ka zo ka ce yanzu wannan abubuwan da ka zo sai ka ya su kuma mutu haka ke magana cewa yanda sara sai zage gida ni ba takara da daya ba alaji an zo ai ba su ne nazaran ba ai talakawa ne nazaran. Mm. So, shi na ce maka zuwa 29 May karawarwa za a buga to eh, ana buga karawarwa mm. an wuce gurin daga nan kuma sai ga kamar yadda Allah ya alƙawari wa tuka la ayyam da Allah nan su kuma al'umma sai zo su bi bi kadin amana da suka ba ni zuwa amana aka bani ake ta bibiya ta ake mun shari'a ake wa ake wa ake wa babu malafin da masa ake to yanzu wannan baka bukata makahon ya lalaba zai gani to da ƙarshe a cikin minti ɗaya menene sakonka ga al'umma da kuma wannan hukunci da aka yi to na farko dai alhamdulillah gaskiya ta yi halinta tunda ai kokarin da ake ta yi shine a fito da laifi a ce mutum bai kyautawa na biyu kuma daɗin da na ji shine da suka fito suke karetawa al'umma yanzu suna da inside knowledge na cewa to waɗannan mutanen fa abin da ya wuce gona da iri kotu ma za ta hukunci kuma kuna da lauyoyin ku nan amma ku je ku sponsorin wasu ba ta garin yan jarida su zo su rinka wai rubuta ƙarya ni yanzu ko na san da su nake rigima na san irin maci ɗinsu da authority ɗin da suke da shi da gwamnati da ƙarfin gwamnati da kuɗaɗe da suke tare da su za mu zo mu yi ƙarya don mu zo mu yaudar mutane no kusan ma asali ni am not a good liar ma kwata kwata ko a nan gidan yanzu na faɗa maka magana in dai ba ni na gaya maka ka jira gobe na zo zaka ji na gaya maka dai duk wanda na gaya maka second to ita ce daidai hmm. saboda me saboda in ma kuskure ma zan yi ko zan yi wani abu dan in kyauta maka to ni ba zan iya rike wannan abin a zuciyata ba da zama ƙarya ba na yanzu da halin hmm. in na gaya maka magana is coming from my heart to shi sa mun gode wa Allah yau Allah da ya fito da abu da gaskiya ban ce maka za su haƙura ba ban ce maka za su daina abin da suke yi ba amma mu ma ba za mu hakura ba ba za mu yarda ba kuma za mu ci gaba da yin abin da duk zamu mu gaban kare mutunci to masu kallon mu da masu sauraron mu anan muka zo ga ƙarshen wannan tattaunawa a madadin barista muhimmi gajiri mun gado da muka yi wannan tattauna da shi sunana Aliyu Safiyan Alhassan nake cewa muka cewa.